bincike wadda malamai suka ba su a award idan mace tana amfani da lau yana maganin ciwon mahaifa yana maganin kuma cutar asma kuma shi lau yana magani ga dukkan matan da take fama da matsala na mara amma yadda ake amfani da shi ga wadda take fama da matsalar mahaifa shine za ta dinga shan sa kafin ta karya wanda kuma marar ta yake da matsala za ta dinga sa shi a cikin madara tana shan sa kafin ta kwanta da kuma da safe bayan ta karya ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idan kuma aka samu mace da take fama da tsananin ciwon mara lokacin al'ada ko ɗa namiji da ke fama da tsananin ciwon mara ko fitsarinsa yana fita yana shan wahala wanda ciwon da hausawa suke ce mata tsagiya shi kuma abin da ake bukata wannan abu za ta yi amfani amma wannan malamai da yawa suka ce matan da take fama da fibro za ta iya amfani da shi matan da take fama da fibro za ta yi amfani da harmar harmal yana daga cikin itatuwan da malaman addini suka yi rekomendin ɗinsa harmal ɗin nan ana so a tsalla ba a ƙasar ba ta samo kaman garinsa cikin gwangwanin madara guda za ta samo khaltit shi ma ya zamto asalin ƙaramin robarsa za ta samo kuma garin yansun kamar cikin gwangwanin madara guda in ta samo waɗannan za ta haɗa su waje ɗaya za ta dinga ɗiban cokali tana tafasa shi tana shansa da safe da rana da yamma asali akan maganin cutar da ya shafi fibro idan kuma matsala ne na abin da ya shafi ciwon mara na mace ko kuma ɗa namiji yana fama da zafin fitan fitsari shi kuma zai samo harmal da halfit da garin habbatu sauda ya dinga tafasa shi yana sha so uku a wuni da safe da kuma asalin yamma sannan bayan nan idan namiji ko mace yana fama da asalin ciwon jiki da yawan kasala ya je dukkan tesis da ya kamata a yi a samu musamman kuma yana samun matsala na yawan ciwon kai su kuma abin da suka ce zai samu asalin 'ya'yan danya 'ya'yan danya wannan ƙwallon na ciki da suga ake so mutum ya dinga ci zaka ka ga yadda fitsarinsu yake canzawa da izinin Allah idan mata kuma tana so ta samu saukin naƙuda ko kuma ɗa namiji yana fama da shawara ana so su samu lubbanin zakat asalin lubban daban lubban zakar daban amma hausawa suna hada su duka suna musu hukunci daya asalin lubban zaka ganshi yana narkewa lubban zakar kuma yawanci irin malaman nan ne masu addu'a suke amfani da shi amma asalin lubban in mace tana yawan dafa shi tana shan sa yana narkewa tana shan sa da zuma yana sauƙaƙa mata wahalar nakuda amma mafi girman abin da malamai suka ce mace mai ciki ya kamata ta yi ya taimaka mata na saukin nakuda ya taimaka mata na laulayin wahalar ciki ya taimaka ma ɗanta wajen samun kaifin kwakwalwa amma maganan wanke kwakwalwa da ilimi abin da ke cikin hukuncin sana hannun Allah sai dai binciken wasu malamai suka ce i ɗana yana samun kaifin kwakwalwa ta hanya biyu <clears throat> idan ya samu training na cin abinci uwarsa an ba ta abincin da ya dace yadda jikinsa zai ginu sannan kuma ya samu tarbiyya na iyaye da makaranta mai kyau to amma yanzu ana magana yadda za a yi renon cikin dan ya zo da lafiya kuma bai samu wata matsala ta rayuwa ba ana so ta samu ganyen na'ana ta samu ganyen habba ta dinga tafasawa kamar shayi tana sha duk laulayi da wahalar da mace take sha ana samun sauki da izinin Allah idan kuma asalin mace namiji yana fama da ciwon mara wanda ya kai ga cewa har maniyinsa yana lalacewa ko kuma mace tana fama da matsala mijinta yana kusancinta tana jin zafi akwai karancin abin da suka ce ni'ima a tare da ita abin da ake bukata shine ana so za ta samu zanjabil ɗanyen citta shine da larabci ake ce masa zanjabil in ta samo ɗanyen citta za ta samo garin hulba in ta samo garin hulba za ta samo kuma albasa za ta samo kuma tafannuwa za ta haɗa su waje ɗaya in ta haɗa su waje ɗaya za ta dafa in ta dafa su sai ta tace ruwan sai ta kawo madara sai ta zuba wannan in ana sha kafin a kwanta yana da tasiri sosai da izinin Allah wajen magance wannan matsalar da muka kawo sai kuma amfani da ita itaciyar hulba idan aka samu mutum yana tafasa kwayoyin hulba yana sha a kowane awa bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha yana maganin duk wani kumburi da yake shiga jikin mace musamman matan da suke kumbura mace suna da ciki sai ga ta kumbura kafanta ya hau jininta ya hau to ana so ki samu ƙwayoyin hulba ki je kasuwa ki sayi hulba ƙwayar da ki saya kar ki sayi nikakken dan bincike ya gwada asali suna samun wake su niƙa shi su haɗa shi da masara a sunan hulba Allah shiryar da su idan ta samu hulba za ta samu tsaban hulba akalla za ta samu cokali uku ta samu asalin cikin jog job ya kai wani lita ta samu ruwa wannan in kika samu cikin wannan sai ki samu cokali uku na tsaban hulba sai ki tafasa ki sa a flask duk bayan awa ɗaya ki sha duk kumburin da mace mai ciki take yi yana sauƙaƙewa da izinin Allah in kuma ɗa namiji ne yake fama da tsaba abinda ake bukata ya samu tsaban hulba da tsaban habba ya sa zuma ya dinga tafasa su yana sha kuma wannan yana taimakawa hatta ɗa namiji wanda yake fama da cuta wanda ya sa masa rauni na al'aura amma shi wanda ya sa masa rauni na al'aura in ya tafasa shi zai dinga sa madara kafin ya kwanta yana sha tafashashen hulba da habba <clears throat> da madara yana da tasiri asalin sosai Allah ya sa mu dace kar mu mance waɗannan itatuwa da na kawo su habba da hulba kul ba manzon Allah yake da kun san darajarsa da alkhairinsa a cikin ku da kun je kun sayi awu ɗaya da daidai yake da awun zinariya sai na Umar yake tunda manzon Allah ya faɗa ka tuntube in ne na sa hulba sai Allah ya warkar da yana daga cikin fa'ida na bincike da wasu malamai suka yi suka ce akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkan ɗa namiji ko mace yayi ko da shekaru sun tar da shi wannan magunguna da itatuwan da ke ci suna da tasiri wajen gyara masa jiki da gyara masa fata wanda ko da ta kai shekaru kaza ba za a iya tunanin cewa ta kai wannan shekarun ba Shi ne ma suka ce yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce namiji ko mace ya yi amfani da wannan yana gyara masa jiki kuma yana gyara masa fuska na farko ana bukata shi ɗa namiji ko mace musamman mata da suke fama da laulayi na ciki in kana so matarka cikin da take da shi dan ya samu lafiya ita ta samu lafiya ta aice shi lafiya ana so ka hada mata waɗannan abubuwa kamar haka na farko ana buƙatar a samo alkama na biyu ana so a samo karas na uku ana so a samo simsim shine riɗi alkama zaki so shi sai ki surfe shi sai ki jika shi karas ki so shi sai ki yayyanka sai ki busar da shi simsim kuma zaki samu ai kun san simsim riɗi sai ki haɗa su su biyu gaba ɗaya sai ki nika zaki surfa waken soya in kika surfa waken soya zaki ji jiƙa shi ruwan waken soyan ake bukata wancan garin zaki ki haɗa shi da waken soya ne sai ki fitar da shi a matsayin kaman kunu da safe ake so ki dinga shansa da madara da daddare musamman mace mai ciki wannan suka ce yana da tasiri sosai da sosai da izinin Allah kuma yana ƙara gyara jikin mace kuma yana sa mace ta samu asalin saukin naƙuda kuma ɗanta yakan zo lafiya ƙalau suka ce hata irin dattin nan na jinjiri da ake samu ana samun waraka insha Allah ta'ala sai kuma asalin game da mutumin da yake yawan fama da ciwon gaɓoɓi mace mai ciki ne kullun ciwon kaba kullun ciwon baya ko kuma asalin mutum ne ƙiba ya masa yawa yana fama da ciwon baya da ciwon gwiwoyi ciwon gwiwa abu uku suka ce ke kawo shi na farko akwai shekarun da zaka kai a likitance na zamani malaman addini sai suka haɗu da su suka haɗa kai suka ce lallai binciken ku ya dace da nama ana buƙatar ɗa namiji akwai shekarun da in ya kai ya kiyaye nama duk wani red meat suka ce in ya haura arba'in ya fara kai hamsin suka ce yana kosin na gaw to nan malaman addini suka ce eh in an gane cewa wani likita ya bincike ya sa masa to shi ya tsaya amma kai in ka kai shekara ko tamanin ne bai sa maka ba sai dai ga abin da za ka yi rigakafi don ba bai sa ma ana so duk wanda zai ci nama ya dinga sa abu biyu a kai ko kuma ya saka albasa ko ya saka tafannuwa ya ci da shi in ba zai iya ci da tafannuwa ba to ya ci da albasa kuma ya dinga matsa leman tsami in naman yana da maiƙo suka ce to duk waɗannan crisis da ake samu wadda nama yake sawa Allah yana kare shi in ba ku mance ba ko a cikin talabijin kuke kallo za ku ga bature in zai ciki yana sa ne leman tsami haka ne to shi yasa zaka ga turawa suna cin nama amma irin waɗannan abubuwan bai dame su ba kuma mu dole ma mu samu matsala jiya na baku labarin matsalar da yan acaɓa suke samu ko hada-hadan abinci to su kuma mata a gidan da su ma ga su da wata mata ranar mun yi karatu a wajen tafsiri ta ce min ai dole mata su samu matsala ta ce in an zo biki mace sukan iya hada kalan abinci shida ta ce min na farko kamar a Lagos fa za a yi amala za a yi tuwon shinkafa za a yi gwatin doya kuna ji na za a yi jollof za a yi shinkafa da miya za a yi alale ta ce matan nan duk za su hada waje daya ta ce malam in za su ci ma har dan kunce ganin su suke yi kar yayi bulokin ta ce malam da ka ga an tara abinci suna fifita suna hira suna ci suka ce wallahi zai ga an kawar da kusan kwano nawa sannan bayan sun gama wannan kim za a kawo zobo a sha a kawo kunun aya a sha sai kuma mai ɗayan ga jinja wanda flavor hatsarin da yake cikin flavor kaɗai yana daga cikin abin da ke cutar da mutane da Allah ku yi a akan greenmedicine.com ɗin nan za ku ga effect na irin abubuwan da ake kama na flavor kai haka indomi in kana sauraron fatoyin mutane za ga cewa indomi ma cin sa hatsari ne yake abinci yace kuma a ƙasan Afirka yan Afirka dalilin da ya sa turawa ma suka zo Afirka suka yi haya ko sata ko saya ko ɗiban bayi saboda sun fi mutanensu ƙarfi da lafiya daga cikin abin da aka gano 'yan afirka suna samun karfin jiki da lafiya shine dafa abinci a cikin wannan tukunyen da muka bari tukunyen ne in Allah ya sa muna raye insha Allah ta'ala zan zo garin nan in yi kwana uku sai na haɗa ku na koya muku yadda ake haɗa magani in ka haɗa magani a silba ka haɗa magani a tukunyen ƙasa ka haɗa magani kuma a tukunyen aluminium kowanne akwai abin da zai baka amma wanne ya fi ya fi kyau ya amfani ya fi tasiri wanda aka yi a tukunyan ƙasa don Allah akwai wanda suke da ƙauye kai ziyara in kai ziyara in an baka abinci ya kwana in abincin ya kwana a maka ɗumame a dafa maka abinci a tukunyan ƙasa a tukunyan ƙasan kuma da ice icen kuma irare sannan kuma kar a sa kafi zabuwa a sa daddawa a sa manja dan Allah ai abincin in gari ya waye ai dumaman sa a tukunya ka cika wuni kaji kai ta kalan bayan gidanka sai ya canza Allah ya sa mu dace me yasa iyayenmu na da ba diabetes ba hawan jini ba ciwon hanta ba kaza to duk matan da take da ciki kuma tana samun ciwon jiki abinda ake bukata shine ta samo sha'ir da dinga tafasa shi da madara tana sha idan kuma mace tana fama da wannan matsala za ta iya samo karas mace ne ciki fa nake magana take samun yawan ciwon jiki za ta samo karas ta sa a cikin blender in ta sa shi a cikin blender ta yi blending ɗinsa ta yi blending ta tabbatar da ta yi blending ɗinsa sai ta fitar da shi sai ta kawo ruwan zafi ta fasashe sai ta zuba ta rufe shi na minti goma sha biyar sai ta zuba zuma to in ta sha shi da izinin Allah duk wahalar da take sha za ka ga tana samun sauki idan kuma mutum yana samun matsala ko da mace ko da namiji yawan amfani da asalin tuffa ana yawan cinsa shi ma yana kawo sauƙi, ko mutum ya samu ruwan ɗumi da nono ya dinga sa leman tsami yana masa maganin kasala to sai dai matsalar da leman tsami yake da shi a jikin ɗan adam shine in ka haɗa shi da lipton cafe ɗin zai kosa dan adon a zuciyarka amma yanzu kana da lafiya me ya kamata ka yi amfani da shi da leman tsami akan maganin ƙiba da rage kitse da rage tumbi suka ce abu guda uku ka samo leman tsami ka samo na'ana sai ka samo green tea shine da larabci ake ce masa shayin akbar to in mace tana tafasa waɗannan abubuwa tana sha ko namiji yana tafasawa yana reducing na cholesterol ɗin jikin ɗan adam tumbin zai ragu kankat kuma wanda yake maganin rage ƙiba suka ce ana so mace ko namiji ya samo waɗannan abubuwa kamar haka abinda ake so ya samu na farko ana buƙatar ta samo citta da na'ana da green tea da kalsufa ta dinga tafasa shi tana sha duk bayan cin abinci in mace tana ci to tumbin da take da shi sauka zai ba hawa zai ba abu na ƙarshe wata hanya daban wadda mace za ta wanke mahaifanta da mararta namiji ya wanke mararsa ya samu saukin basir da sauƙin fitan farin ruwa in cuta ce take damunsa ga abubuwa guda shida bai kawo wadda daga kansu sai mu wuce ko magana na habba wadda shine mafi girman darasin da ya kamata amma yanzu muna da minti nawa sura minti talatin zai ishe mu insha Allah ta'ala idan mace ta samo asalin 'ya'yan kabewa tana haɗa su da madara tana tafasawa yana maganin ciwon mahaifa ko yana wanke mara in ba ta samu madara ba ta samu nono ta ɗebo 'ya'yan kabewa 'ya'yan kabewa da kuka sani da madara ake dafa shi ana dafa shi irshi ma da nono yana da tasiri idan kuma asalin namiji ko mace kiba ya mata yawa tana so ta samu sauƙi akan cututtukan da ke damansa ko yake damunta na ƙiba. yana haifar mata da wasu cututtuka da matsaloli ana so ta samu habbatul rashad ka hada shi da albasa albasan ana so a samu kamar babba guda uku sai kuma ta samu ruwa kamar lita daya ki yanka albasan ki sa ki samu habbatul rashad cokali ɗaya ki sa duk kibar da kike da shi da duk ciwon da ke damin ki na mahaifa ko mara ɗa namiji da ke fama da tsananin ciwo ku gane duk namijin da ke da kiba sai ka samu yana da wannan matsalan ai ta kukan basir ko ba basir ba kuma ko da kibansa bai kai ba yana da dan tumbi sai ka samu ke sa duk masu dan tumbin nan ka kankana abu suna gajiya da haki to wannan ana so a wanke a rage ana so a samu albasa kaman guda uku a samu habatu rashar kaman cokali ɗaya ruwa lita daya sai a tafasa shi aka tafasa shi su uku ake so a kofi ka samu kofi ka dinga shan da safe da rana da yamma ko kuma mutum ya samo shakir ya dafa shi tare da kaltufa shi ma yana da tasiri ko kuma mutum ya samo hindi ba'u ya hada shi da aure yana tafasa shi da zuma yana rage tumbi yana rage kiba kuma yana sanya wa mutum saukin fitan fitsari da kuma asalin rashin wahalan fitan bayan gida yawan amfani da ɗanyen albasa ɗanyen albasan nan ana so a haɗa shi tare da ganyen salat shine kaman kabeji ya zama abincin mutum yana da tasiri sosai wajen magance sauran cututtuka da suke damun mutum magana ta ƙarshe shine ina so in rufe da magana akan itaciyar nan na habbatus sauda wanda an samu magunguna kusan guda goma sha na rubuto waɗanda za mu haɗa mu amfani da su akwai magani na farko da nake so mu tattauna a kai a gurguje maganin ciwon zuciya kumburin hanta hawan jini da ciwon saifa wanda duk an buga takardar ne da kuma asalin ciwon kirji wadda asma yake kawa da tsananin zazzabi da bai jin magani da kuma ciwon typhoid da diabetes diabetes na kasa wajen ciwo kashi hudu hanyoyin da ake samun maganin sa sannan bayan nan sai gamsasshen nasiha sai takaitaccen bayani akan cutar hepatitis sai magana infection macen da wani ruwa yake kwararo mata yake fita daga jikinta a sababin ta yi family planning ko a sababin ta sha magani na ni'imar mata to ga asalin maganin da ya kamata ta bi sai kuma abin da ya kamata na matsalolin mata asalin abin da ya kamata mace ta yi amfani da shi domin gashin ta yayi tsayi yayi duhu ya daina zuba da ta yi bleaching mijinta ya samu majalisa Abuja yanzu kuma an kore shi an kada shi a zaɓe yanzu jikinta ya dawo duk ya lalace ya zaki ta dawo kuma ta ga makarantar islamiyya tana so ta dawo inda take da to ga maganin da ya kamata a musulunci za ta haɗa kuma ta yi istighfari magana ta karshe kuma sai mu rufe da rashin bacci Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana a gurguje ita wannan itaciya ta habbatu sauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gamsashen bayani a baya wanda yake babu cutar da bata magancewa sai cuta guda biyu mutuwa da tsufa shine Anas dan Malik ya tabbatar da cewa manzon Allah yakan yawan hambuda ta a baki kuma ya sha da ruwa Allah ya warkar da shi abata sauda tana maganin kumburin ciki in cikin ka ya kumbura duk yadda cikin ɗa ya kumbura ke da kina da bindiri. in cikin sa yana yawan kumbura ki samo garin habba ki tafasa shi ki dinga sa kalsufa kina bashi da zuma da izinin Allah Allah zai warkar da shi idan mutum yana da alamar sign na cutar kuturta ko da kuturta tana likin na ruwa ana magance da Habbatin sauda tana buɗe kofofi na jini game da mutumin da ke fama da matsala jininsa kamar yara masu fama da matsala na asalin sickle cell ana warkar da su ta hanyar hafatus sauda tana fito da fitsari idan ya toshe waɗanda ake kai su asibiti a sanya musu wannan roba malamai da yawa suka ce akwai hanyar da ake amfani da habba ana warkarwa habba tana maganin cutan dafi na cutar maciji ana amfani da habba a samu waraka in asalin maciji ya cutar da mutum kai idan mutum yana turara habba a cikin gidansa yana koran aljani a cikin gidan da jikinsa da sauran dabbobi masu cutarwa idan kuma asalin tana kuma maganin ƙuraje kowane iri wanda yake fitowa a cikin fuska habbatus sauda tana maganin cutar asma idan aka samu mai cutar asma ya haɗa asalin garin habbatar sauda ya tafasa shi yana shansa tare da zuma sannan kuma ya samu waɗannan itatuwa kamar haka zai samu asalin man na'ana zai samu man albasa zai samo man lau zai samu kuma man tafarnuwa zai hada su waje daya ya dinga shan su da safe a cikin ruwan dumi tana da tasiri sosai kuma tana maganin cuta wanda kafan mutum ko jikin mutum ake tunanin sanyi ya kama shi abata sauda tana maganin ciwon kunne duk inda kunne ya kai ga ya daɗe yana fitar da ruwa yana ciwon aka habba ana ɗigawa a toshe a sa asalin auduga ko kuma a samu garin man habbata sauda a haɗa shi da ruwan albasa ko man albasa ana ɗigawa tana maganin cuta wanda asalin kunne yake fitar da ruwa da izinin Allah sannan kuma tana maganin kumburi kowane irin kumburi musamman ma kumburi wanda yake damun ɗan adam Ka ga mutum ya waye gari a ce sanyi ne a ce basir ne in ana tafasa habba tana magani da izinin Allah idan aka samu mutum yana da asalin cuta wanda yake kumbura masa mukamuki ba san hausan da kuke faɗa ba a garin nan amma a can muna ce masa hangun haka ne a nan ma to hangun in yaron ke waye gari da hangun ki tafasa habba da albasa ki bashi ya sha kuma ki ɗebi man habba ki shafa masa tana da amfani da izinin Allah abata sauda tana maganin cutan sanyi idan an haɗa habbatar sauda da nono mutum yana sha tana magani da izinin Allah musamman mutumin da yake fama da ciwon da ya gagara ya yi magani ya yi magani ya rasa in ya ɗauki habba yana amfani da shi tana da tasiri wannan habbatar sauda ya kai ga asalin likitoci na duniya na arna da na musulunci sun gamsu kuma da irin ta da amfanin da take yi wannan ya sanya ƙasashe kamar guda uku irin ƙasar masar irin ƙasar siriya irin kafin yaki ya same su irin ƙasa na asalin jordan da kuma wani yanki daga cikin sudan duk wanda ya san sudan idan ya je wata anguwa ana ce mata jabra a jabra a kota makaranta ko akwai wani waje ana ce masa shajira akwai malamin da ya buɗe markaz musamman yake karantar da waɗannan matsaloli da sai dai su da dama wani lokaci ana samun matsaloli na wajen hanyar da ake amfani da ita wannan habba kai tsaye habba ana amfani da ita gwargwadon lalurar da ke damunka saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani kuma manzon Allah sai ya mana bincike da kansa sai ya gwada mana wata itaciya yace tana warkar da cuta cuta biyu ba ta warkarwa sai mutuwa ya sake ciro mana wata itaciya sunanta alhindi da larabci ana ce mata qustul hindi yace ku rike ta a matsayin magani ya ciro mana kulba matarsa kuma tace ta samu kiba wadda manzon Allah ya gwada yana so ta rage ta je ta sha sanamaki sai Allah ya warkar da ita ma'ana sai Allah ya rage mata to waɗannan malamai da suka ce aka bi waɗannan hanyoyi za a samu waraka to yaya za ka yi amfani yaya za ki yi amfani da habbatu sauda domin cutar ciwon zuciya wannan shine asalin tafsir ɗinmu da muke so mu yi a kai. kuma in za ku yi hakuri ma wannan takarda saboda ku na buga shi kuma ina zuwa insha Allah ta'ala za a bar muku wato kawai za a yi sai dai doka na yana nan dai mata ɗaya ba za a ba shi ba asu ya je ya yi rijista da ranar da za a sa aure na biyu Allah ya sa mu dace idan mutum yana so ya amfani da magani na ci idan mutum yana fama da ciwon zuciya da ya samu karamin cokali afwan game da masu faman ciwon zuciya idan mutum yana fama da ciwon zuciya zai samu asalin karamin cokali na garin habbatus sauda zai hada shi da zuma ya zuba ruwan zafi ko a cikin shayi amma shayin kar ya zama mai litton. shayin da aka tafasa shi da ganyen na'ana ko shayin da aka tafasa shi da green tea shayin akbar shine da larabci green tea akwai fa'idodin da duk da Allah ya sa muka sake samun lokaci za mu yi karatu a kansa kawai fa'idar da yake da shi don hatta mai diabetes in ya ɗauki green tea yana amfani da shi yana da tasiri to idan mutum yana fama da ciwon zuciya ana so ya samu garin habbatu sauda kamar cokali guda ya zuba a cikin zuma ya sa a cikin ruwan dumi wanda aka tafasa da ana yana sha tana magani da izinin Allah idan kuma mutum yana fama da kumburin hanta abinda ake bukata shine zai samu garin habbatu sauda cokali daya ya hada shi da garin kurna kun san kurna ha an san kurna to zaka samo kurna ba magarya ba fa bishiya yake yi ko yau to kurna babban to ita kurna ake so a samu cokali daya a samu habba cokali daya kuna nan ana so a samu garin kurna da garin habba cokali cokali a hada da zuma a dinga tafasawa ana sha mutumin da ke da infection ya je asibiti ana tunanin hattarsa ta fara kumburi to in yana amfani da shi da izinin Allah zai samu sauki mutumin da yake fama da hawan jini idan mutum yana fama da hawan jini ana so a haɗa man habbatus sauda kaman asalin kwalban kamfanin hamani wancan da na faɗa kaman 125 mil din nan idan aka samo kaman wannan asalin kwalban hamani sai a samo kuma garin hulba kaman cokali uku sai a samo kuma garin na'ana in an samo garin na'ana ko sai kuma a samu asalin yar misira asalin garin manna ana ko yar saudiya bayan nan kuma zana so a samo garin kusbara za a hada shi da Yansun. da a haɗa shi da asalin bakdunus a haɗa waɗannan wuri guda ɗaya ana ɗiban cokali cokali ana tafasa shi ana shansa kamar cikin kofi kofi da izinin Allah duk cutar da ke damun ɗan adam ta fuskan abin da ya shafi hawan jini Allah maɗaukacin sarki zai warkar da shi idan kuma yana fama da ciwon hawan jini wanda ya kai ga cewa har ya sa shi ya yi faralai abinda ake bukata da shi ana so ya samu garin dabino wannan dabino da kuka sani shi ake so a nika in aka nika dabino bayan an busar da shi an nika shi sai dai ku gane ba kowane dabino ake nika shi ba akwai dabinon da shi yakan zo ma asalin anarkensa akwai kuma danye akwai wanda kana tauna shi zaka ji ya fashe to waɗannan shi dama already busasshe ne abin da ake bukata ko ka daka shi ko ka nika shi sai ka samu kamar cokali ka samu nonon raƙumi sai a dinga tafasa shi shi amfanin wannan yana da tasiri sosai da sosai akan jinin da abin da ya kosin ɗinsa sai kuma zaitu baqadunas zaitu baqadunas za a amfani da shi in ba a samu ba a samu garin sai a hada shi da zaitun a dinga shafawa baqdunus ko da jijiya ce ta sagi ko da wani abu ne ya samu kashi ko da mutum ne ya kare in kuka haɗa kuna shafa masa suna da tasiri da izinin Allah Allah ya sa mu dace abu kusan na karshe shine asalin mutumin da yake fama da asalin tsananin ciwo na diabetes idan mutum yana fama da diabetes ana so ya haɗa waɗannan magunguna haɗa waɗannan magunguna suna da amfani akan cutar diabetes amma ba za ka haɗa maganin ba har sai ka je asibiti an tabbatar da cewa ga iya level na shuga naka domin in ka ga asalin level na shuga naka nan ne za ki gane ko ka gane cewa asalin cutar da take damun nan nawa lalle ga level ɗinta in na sha zuwa kaza kuma zan auna in gani an samu ci gaba ko ba a samu ba idan aka samu mutum yana da diabetes ya kai kamar 8 point something kaga ya san matsayinsa 6 point something ya san matsayinsa 12 point something ya san matsayinsa to akwai level ɗin da in diabetes ya hau ba za ka haɗa wannan maganin ba akwai level ɗin da in yi hai kuma za ka haɗa idan level ɗin diabetes bai hai ba ana buƙatar ki samu abu guda hudu ko ka samu abu guda hudu kaddara yanzu yana 7 point something ko 8 something to yanzu ga abin da ake so abin da ake bukata na farko kuma ku kiyaye likitocin musulunci suka ce da mai hawan jini da mai diabetes in ya yi control da kansa ko bai sha magani ba yana iya samun sauki ai kiyayewa ne to yanzu me ya kamata a yi in bai hau sama ba amma akwai shuga din abin da za a yi shine sai a samu asalin gwaiba kun san gwaiba ganyensa a samo kuma shuwaka a samo ganyen gwanda an samu guda nawa a samu ganyen zogale a gwandan gida gwandan gida da kuma asalin shuwata, da kuma gwaiba sai ganyen zogale an samu guda nawa sai a samu ruwa lita shida ruwa lita nawa in ba za ki gane ba sai ki je kasuwa ki sayi galan ɗaya ki sai kuma galan lita biyu sai ku cika da ruwa sai a wanke ganyen in aka wanke sai a sa jarkanwa sai a dora shi a kan wuta idan ya tafasa shi zai zama ruwan shanki ko ruwan shanka na sati guda amma haka ba a hana ka shan ruwa ba amma ya zama wannan ya fi yawa bayan ka sha shi na sati kuma sai ka je asibiti a je a gwada jinin a gani ya sauka ko bai sauka ba Allah ya sa mu dace idan kuma shugan ya dade a jikin dan adam kuma ya hau da yawa abinda ake bukata shine waɗannan itatuwa ina so ku nutsu sosai wajen haɗa su saboda kuskure ɗaya a ciki yakan iya bata maganin abu na farko ana buƙatar a samu garin habbatu sauda kaman cikin kofi ɗaya ƙaddara yanzu wannan a samu habba kaman cikinsa kuna gani idan aka samu habba kaman cikin wannan to ana buƙata ma a samu gari na habbatu sauda habbatu rashad habbatu sauda daban habbatu rashad daban habbatul rashad tana da ɗaci kuma kalar ta kala ne kaman ja ko ruwan ƙasa amma habbatul sauda ba ta da ɗaci sai dai yaji kuma ita baƙa ce to habbatul rashad ɗin ana so a samu cikin kofi ɗaya ana so a samu habbatul rashad cikin kofi ɗaya habbatul sauda cikin kofi ɗaya to daga nan kuma ana so a samu asalin ishir rumani sunan abu ɗaya ne ƙishiru da larabci ɓawo roman shine asalin abin da ke so wato mana ɓawon kicin roman to shi kuma suna sayar da shi don shi ƙashiru roman abin da suka ce in mutum yana da ulcer da ta haifar masa da hepatitis in zai dinga haɗa shi da zuma ko madara yana sha ya rabu da ulcer har abada insha Allah idan aka samu ƙashiru roman aka nika shi akalla a samu kamar rabin kofi daga nan sai a samu asalin garin kurnub me ake kira kurnub da hausa Shi ne asalin citta A um, kananfari. shi kuma kananfari ana so a samo shi ma rabin kofi daga nan sai a samo garin kaltit garin kaltit din nan ana so a samo kamar cokali ɗaya babban cokali amma sai kin tabbata da kin cika shi yayi soro bayan kin samo garin kaltid ko ka samo garin kaltid sai kuma ka je ka samu mur Wasu abin da ake kira mur mur larabci ne abu mai ɗaci shine mur amma ai muna da shi a ƙasar nan masu suku da ko yanzu ba a sai da suku da ba suna sai da wani abu mai ɗaci ba to shi ake so a niƙa shi a samu kamar cokali ɗaya sai a haɗa shi da waɗancan abubuwa da aka faɗa daga shi abin da muka faɗa mun ce habbatu rashad mun ce habbatu sauda haka ne mun ce kuma a samo ƙashin ruman mun ce a samo khalkit an ce kuma a samo asalin mur waɗannan ake so a haɗa soje ɗaya in an haɗa soje ɗaya kullum da safe bayan an je an gwada jinin sai a ɗauki cokali ɗaya sai a zuba a cikin nono in aka ɗebo cokali ɗaya aka zuba a cikin nono da safe da shi zai karya in ya karya ba zai ci abinci ba sai bayan awa kuma duk dokar da likita ya gaya masa ya kiyaye haka zai da daddare in ya zo kwanciya ya sha ana so ya sha wannan maganin kamar tsawon sati biyu ko wata sai kuma ya je likita ya duba shi na biyu ana amfani da diabetes maganin diabetes wajen mutum ya samu ɗanyen albasa da safe ka samu ɗanyen albasa baka ci komai ba namiji ko mace ka samu ɗanyen albasa kawai ka sa a gaba kai ta ci kafin gari ya waye amfanin cin ɗanyen albasa ga mai diabetes namiji ko mace diabetes yana harfar masa da abu idan namiji ne yana taɓa idansa kuma yana taɓa al'aurarsa kuma yana sanya masa ciwon gaɓoɓi ko ƙashi idan mace ce kuma diabetes yana sa mata ƙaiƙayin ido yana sa mata ciwon gaɓoɓi sannan diabetes yana sa mata ta dinga jin kamar wani abu na jin jikinta a kiyashi wani lokacin har ta dinga jin ma kamar ɗana yawo a mararta ko da mace ba ta diabetes in za ki yi haƙuri ki haɗa albasa da tafannuwa da madara ki yi blending kan ki kwanta ki shashi to duk abin da yake yawo a maranki ko yake bin jinin ki da izinin Allah za ki samu sauki to shi mai diabetes <clears throat> ana bukata ya samu albasa danye ya rufe idan sa ya hakuri ya ci sai dai farkonci da ya samu wani attack guda ɗaya shine bakinsa gaba ɗaya zai kaman ya ɗaɗi kamar yana so ya samu sauki kafin nan ya samu zuma ya sha ya sa zuma a bakinsa ko ya sa man habba in ya gama ci ya sake ɗaukar zuma da habba ya sa a bakinsa da izinin Allah zai ji idan ya samu albasa ya ci bayan ya ci albasa sannan kuma zai sa matarsa in kuma bai da mata to Allah ya yi sai samu asalin mai um, sunansa kamu sai a dafa amma dafa kamun nan da za a yi in so shine samu a dafa ruwan kamun tare da ruwan albasa da garin habbatu sauda in aka dafa da shi za a dama kamun kuma a zuba man habba a ciki suka ce wannan haɗi in mutum na yi da izinin Allah bayan sati ko sati biyu shi ma ya je a gwada sa. Allah ya sa mu dace abu na uku akan diabetes ana so mutum ya samu buzul fijil a tafasa buzul fijil da asalin man habbatu sauda in ka je wajen masu magani sun san buzul fijil a tafasa shi a dinga shan sa kamar shayi shi ma da izinin Allah amma in an zo tafasa shi ana so ne za a dinga shansa da safe da yamma Allah ya samu dace ko kuma mutum ya samo garin waken soya ya haɗa shi da garin habbatu sauda ya haɗa shi da kuma asalin garin shamma sannan in ya haɗa su sai ya mai da su kaman kamu a dinga tafasawa da hausa ana cewa salala sai a yi masa kamar yadda ake yin salala amma za a zuba zuma in aka zuma zuba za a sha shi da zuma da safe da yamma sai dai su da dama ana samun karancin samun waraka a wajen marasa lafiya bisa rashin samun yaƙini da imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi kuma mun samu matsala Allah ya jarabe mu da likitoci waɗanda sun amsa sunan musulmai amma ba sa da aƙida da tarbiyya ta musulunci wallahu alam ko a baya ba su yi islamiyya ba ba su yi makarantar allo ba ba samu malamai masu tarbiyyantar da su ba kuma muka gane a yanzu iyaye a yanzu nan da shekara biyar in ba Allah ya taimake mu ba likitocin da za su zama likitocin mu jahilai ne ta fuskar addini kuma jahilai ne ta fuskar ilimin zamani saboda binciken da muka yi ko wasu suka yi a gwada cewa manyan masu kuɗi a ƙasar nan yanzu ya zama competition kowa yana so a gidansa a samu likita sannan a gefe kuma 'ya'yan nasu ba su da lokacin da za su tsaya su karatun bokon da za su iya wakiltar al'umma a jami'a shi yasa ina mamakin mutumin da zai ɗauki ɗansa ya kai shi sudan wai zai je karatu na medicine wanda ka'ida in international university of africa zai je sai ya yi shekara guda yana koyon larabci kuma rashin samun tsallakewa na cin jarabawar larabci zai iya sa a sake delay din yaron ya kake tunani inda ɗanka ka masa training ka sama masa tarbiyyar addini ka sama masa kuma makaranta mai kyau ba makaranci a ƙasar nan alhikma university kawai kadai in ƴaƴanmu suka je akwai tarbiyyar addini in ma ba za ka je ba ɗauki ɗanka ka kai shi Ghana National University Accra wanda take Legon duk courses ɗin da ka sani suna da course ɗin da a Afirka babu suna suna atomic energy kap jami'o'in Afirka ba wanda suke atomic energy sai asalin University of Florida wanda take America sai kuma wanda take China sai kuma wanda suke Canada waɗannan university na Ghana mun yadda cewa ƙasar Ghana ta tsere mana ta fuska uku adalcin shugabanni tsarin karatun boko da kuma walwala da rayuwa irin na mutane kwanaki sun gayyace ni wa'azi da na je sai na zama ba ƙauye ba ɗauke wuta sai na je na ga mai soya kosai a bakin titi a kira amfani da gas sai na tambayi matan da suka zo karatu na tambayi mazajen su suka ce min gas da kake gani ni da matata guda ɗaya da 'ya'yana guda uku abinda muke kona gas a wata na dubu ɗaya da ɗari biyar suka ce min kuma mitar da suke amfani da shi na wuta ga yadda yake a takaice bayan Allah likitocin da za mu samu nan gaba akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine in a Najeriya ne muna kokonto da shakkun yaushe suka tsaya suka yi karatun ana yajin aiki malaman jami'o'in yaushe suka bada haɗin kai yaran suka yi karatu in Malaysia da ake tura yaran mu ne kuma in sun je discotin ake yi iskanci suke yi yaran mu ba karatu suke a Malaysia ba Allah sai da ne akwai yaran da na san su a Sudan deported din su aka yi sun kasa karatu ta yaya za ka ɗauki yarinya budurwa ta mallaki hankalin kanta tun a gida tana so ta yi aure ka saya mata waya ka saya mata kaza ka saya mata kaza duk abu da ake na social network ɗin nan ba wanda ba ta yi tana facebook tana ne ɗayan nan whatsapp sai ne ɗayan ha da twitter ko kana yi ne da twitter da waya duk tana socializing da mutane kuma rana ɗaya ka zo ka ce ka kai ta je ta yi karatu yaran nan namu ba samu cikakken tarbiyya da karatun da za su tsaya su zo su zama likitoci ba kai yana da cikin hatsarin da muke fuskanta al'umma mu ma mun da gudumawa sai ka ga mutum ne fa likita ya zo ya rubuta maka magani in ka je kuma sai wani likita ya ce bai yi ba ko ba haka yaran kansu kana kallon su sai ka ga cewa wallahi tallahi su kansu suna so a karantar da su akwai wani yaro ya gama medicine ya zo je na akan ulcer sai nake mamaki nake ina mamaki kana likita kana fama da ulcer yace malam wallahi duk wani har menene endorsement menene cop yace malam duk wani bincike da kasan za a min yace na yi nace to ya maganin kun yace malam mu kanmu muna ganin akwai cin karo a cikin likitoci ɗan mu. likita ne sai ke ga mu waɗannan matsaloli sannan yau an waye gari inda muke ganin za mu samu mafita guda ɗaya shine manyan asibitoci irin su cika nan ma sai ka je ka samu likita ƙarami ya ba da nasa da kwan babban likita ya ce ba haka ba ba ta ƙaice dole mutumin da Allah ya jarabe shi da ciwo yana so ya samu waraka dole ya koma ga Allah ya yarda maransa kuma magunguna na addinin musulunci zai warkar da shi magungunan musulunci kuma duk abin da manzon Allah ya ce magani ne ka gamsu ka yadda rashin yadda da shi kuma zaka iya rabuwa da musulunci ko zaka iya samun rashin waraka tunda manzon Allah ya ce zuma waraka ce to wallahi zuma in aka sha ta da kyakkyawan niyya mai diabetes zai warke kai hatta HIV a musulunci tana da magani sai dai matsalar HIV a Najeriya shine ba za a warke ba masu HIV har yanzu ba su daina fasikanci da zina ba wasu daga cikin su ashe kuwa in ana zina ana saban Allah ban ga yadda za a warke ba ana harara na lokaci yayi ya kamata tsaya eh, eh ya kamata tsaya muna fatan Allah ya san albarka kuma Allah ya taimake mu a kurakurai da muka yi a cikin karatun nan Allah ka yafe mana kuma Allah ka sa muna da cikin waɗanda za a gafarta musu amma ina so ku yi hakuri ku bani minti biyu mata mata da take so gashin ta yayi tsayi yayi duhu ko a tsallake matan da take so gashinta ya yi tsayi ya yi duhu abin da ake so ta yi amfani da shi abubuwa kamar haka za ta je ta samo lalle in ta samo lalle sai ta je kasuwa ta ce a ba ta tsaban hulba sai ta haɗa lalle da hulba da albasa da tafannuwa sai ta tafasa su ana so ta ba su kamar minti talatin a wuta in suka yi minti talatin sai ta tace idan ta tace ana so ta ɗebi wannan ruwan ta tsefa kanta ta wanke wannan kan duk lungun da ta san yana shiga sai ta cuɗa in ta cuɗa ta wanke ta wanke ana so ta ƙulla kan sai ta samu leda in ta samu leda sai ta rufe kan sai ya kai awa guda idan yayi awa guda wannan asalin kulba da lalle da albasa da tafannuwa su da su taimaka wajen amosanin da ke kanta albasa da tafannuwan zai shiga ramin jijiyoyinta jini jijiyar da yake da wata matsala ta sanyi ko cuta barinsa da ta yi na awa guda shi ne zai shiga suka ce ko yawan ciwon kai take da shi in ta yi amfani za ta samu sauki kuma ko ta tana ganin duruduru da izinin Allah za ta samu sauki to idan ta kulle na awa guda ana buƙatar ruwan da ta wanke nan ya shiga cikin kan a baya in mace tana relaxa binciken likitocin zamani da na addini sun daidaitu cewa relaxa yana cutar da kan mace saboda chemical ne yake canza halittar gashin mace koma mai laushi saboda azaba da wahala to wannan narkewar da yi na chemical din shi ke shiga ya taba asalin jijiyar idanta kuma ku bincika duk matan da take relaxa inda tana da gashi sai gashinta yayi baya kuma sai yayi ja kuma duk matan da take relaxa ba ta tsufa sai ta tsufa da ƙarancin ido ko kaikayin ido to yanzu kin yi lazza kuma kin ji wa'azi za ki gyara sai ki samu albasa da tafannuwa da kuma lalle ɗanye ko busasshe amma ban da gari sai kuma ki samu tsaban hulba kamar cokali uku a samu lita guda sai ki dora shi sai minti talatin sai ki wanke kan bayan kin wanke kan ga man da kuma ake bukata wanda wannan kin yi kamar lazza ne ga kuma man da zai kara gashin yayi duhu yayi tsayi in kina kusa da masu magunguna ingantattu ko zaki shiga Kano ana bukatan abu guda bakwai in babu kuma ki nemi abu guda shida zai yi in na faɗa ba zan maimaita ba wannan haɗin man suka ce ko da fatan jikin mace ya lalace fatan ta yana kaushi saboda mayukan da ta sa yana daga cikin abin da zai gyara mata fata ya dawo mata da asalin halittarta suka ce kuma ko da mace ce za ta samu asibit na konewan wuta in tana shafawa zai rage kaushin kuma zai rage asalin lalacewar fatan kuma zai magance asalin jamban da ke ciki abin da ake so shine na farko ta samo man habba na biyu kuma ana so ta samo man zaitun na uku kuma ana so ta samo man alayyadi na hudu kuma ana so ta samo man simsim na biyar kuma ana so ta samo man kwakwa na shida kuma ana so ta samo zaitun lawuz na bakwai kuma ana so ta samu man lalle amma man lalle yana da wahala in kun je Kano ne suke samu kanan ma inda na san ake sayarwa waje ɗaya ne cikin wani kasuwa ana cewa kasuwan kurmi wani shago wai shago mai jimina wannan mutumin ya yi kokari sunan masu da maganin suna nan ko kuma ka tsallaka ka je can kusa da aljazira shagon su wasu ana ce musu yunusa ko wani ana ce masa ahmad shi ma dare take zuwa ita bai so kayayyaki in kuma ba nan maka tsallaka lagos a ikeja a wani center da na sani ko ɗan labanis ko ɗan egypt duk maganin musuluncin da ka sani ko baka samu a kano ba za ka samu a wajen in baka samu a nan ba kuma ka tsallaka kwatano jikin masallacin juma'a akwai hausawa suna sai da hula da zuma kar ka saya a wajen bahaushe ka saya a wajen yan can saboda mutanen mu ba su da kirki wani ya taba mun rashin kirki naje ina son man haba sai dauko jirjir nace ka ji tsoron Allah sai ce an ce ku je ku yi karatu kun ka duba ka gani me aka rubuta habbatu sauda Allah ya taimake mu sai ɗaya daga cikin limaman su yazo sai ce malam ne wannan sai ce jirjir sai ce to ka ji tsoron Allah sai zaka je kai karatu da ban sani ba ka ga cuta su saboda haka idan aka samu waɗannan haɗi in mace za ta yi wannan sai ta yi oilin ɗin kanta in ta yi oilin ɗin kanta ba za ta ci tsakan ba za ta ɗaura kanta sake sa leda sai ta yi awa idan mace tana wannan na sati guda da izinin Allah za ta ga yadda kanta da jikinta zai yi kyau kuma gashin kanta zai dawo normal yadda yake magana ta ƙarshe duk macen da take so ta samu gamsuwan ni'ima ba sai ta je ta sha maganin wa'incan mutanen ba ko macen da take so nononta ya lalace saboda ta yi yaye don wani yana da mahimmanci ba mu so matayenmu ku je wajen da za ku cuci ne yanzu babban fitinar da mata suke samu shine planning planning yana kawo muku illa mace za ta je ta yi planin al'adan ta yaki zuwa ko al'adan ya zo da yawa ko kuma mace ta yau kanta ko sun ɗan fitan wani ruwa to in kina so ki fulanin binciken malaman addini yakan yi wata wata bayi mata amma wannan wani mai ne ba zan faɗi sunansa ba da mu tsallake abinda nake so in kai ku muhallin sha'i domin yanzu ba damu ba ku fatawan fulanin ba duk an kashe mu a Maiduguri to da haka in akwai mai aihuwa hudu ma muna so Allah ya ba mu su na farko ana so in kina so ki magance matsala na bushewar da kike samu ko karancin sha'awa ko ƙarancin ni'ima kowa ta bude kunnanta ta ji abin da za a faɗa budurwa da bazaura zan yi Allah ya saku ban ta rubuta ko bari ku rubuta man hulba da man habba da man na'ana da man tafannuwa wani yasa ake sa tafannuwa suka ce tana da tasiri duk cutar da yake alaƙa da mara ko jijiya in sanyi yana ciki tafannuwa tana magani amma ba cin tafannuwan bahaushe ba idan ga haɗiya kamar maganin asibiti shi wannan kuma tsotsa ruwan cikinsa zai sai fayo yi gari ya mutu tafannuwa ko ka ci shi a nama ko ka dafa shi ya fi amfani ko a mai da shi mai waɗannan mayuka in kika haɗa shi sai ki sa zai lagu wallahi wannan maganan da nake gaya muku da za ku haɗa wannan ko zuwa kuka yi kuka sayar wa mata ‘yan uwanku a kan lalura irin wannan kun yi daidai kuma buƙatar da za su samu ya fi wancan shaye-shaye da ake. Kuma amfanin wannan maganin shine idan mace ta haɗa shi ta sha ana buƙatar ta tashi ta tsaya na minti goma sha biyar. In mace ta sha ta tsaya a lokacin za ta fara jin cikinta da maranta na juyawa in tana da lalura a mahaifarta ko a maranta a lokacin za ta fara jin kamar tana discharging a lokacin kuma sha'awa zai dinga zuwa mata a lokacin kuma za ta ji kamar wani ruwa yana fita a jikinta amma matsalar da ke faruwa shine tana cikin sha sai ta ci wani abu tana cikin sha bata tashi ta tsaya ba to a lokacin da bata tashi ta tsaya ba ba lalle ne kuma a ce ta sha maganin kuma biyan bukata ya same ta ba amma yana da kyau kina sha sai ki tsaya sai ki yi minti goma sha biyar in kika yi minti goma sha biyar sai ki tsaya a tsaye za ki ji wani abu na zuba a jikinki yana zuba a jikinki kina gamawa daga wannan lokacin shikenan sai ki je ki ci gaba da hulɗoɗinki ba a buƙatar mace ne al'ada ta sha ba a buƙatar mace wanda asalin yau ko gobe al'adanta zai zo ta sha ba a buƙata ta sha sai magani na ƙarshe wanda nake so ku yi amfani da shi game da duk matan da nonanta ya lalace sanadiyan aihuwa ta yi yayi ko budurwar da take bukatar za ta shiga gidan miji ta aminta jikinta ta gyara jikinta wannan yana daga cikin abin da matan sudan suka yi kokari suka taimaka ma 'yan uwansu hatta dilka ɗin nan da ake ta addini wanda bai saba wa shari'a ba duk malamai sun kawo a gurguje matar da take fama da wannan matsala nonanta ya lalace bisa sanadiyan aihuwa ko wani abu za ta samu ɗanyen shinkafa ta samu alkama ta samo sinsin ta samo kuma asalin garin hulba ta samo ayaba ta yanka shi ta busar da shi ta haɗa gaba ɗaya ta niƙa in ta nika sai ta dinga samun man samun ruwa na aya tana damawa tana yin kununsa da safe da yamma yana tayar mata da ta sabanin yanda yake ai in kun talauci da yunwa na sa nonon mace lalace in ta samu abinci mai kyau da ni'ima to wannan abincin da za ta ci abinci ne kuma kayan ƙara gyaran jiki ne a jikin mace ina roƙon Allah ya gafarta mu ita kuma budurwa ba ta yi aure ba ba ta taɓa shayarwa ba ko ba zauren da ba ta taɓa aihuwa ba man gulba kaɗai za ta je ta saya ta dinga shan sa ko huɗu a wuni yana illaji na bai sun mace ina roƙon Allah ya taɓa mu أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin babanmu Sheikh Mallawan Abbakar muna addu'a Ubangiji Allah ya gafarta wa malam muna addu'a kuma Allah ya ji kan malam Abbakar gumi da sauran musulmai baki ɗaya na biyu na biyu ina addu'a da fatan alkhairi ga manyan 'yan kwamitin nan masallaci tun daga kan liman malam fahir da kuma su alhaji sa'adu da sauran 'yan uwa bisa kokari da gudumawa da suka yi ta bayarwa na ganin nazo nan ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya yi daidai yau sha hudu ga asalin watan zulqada hijiran annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da takwas ga watan Septemba 2014 a yau ɗin nan ranar litinin a cikin nan garin Kaduna a Maiduguri Road muna addu'a duk abin da za mu faɗa Allah ya sa yi muwafaka da alkur'ani da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu malam yayi nasiha wa masu 'ya'ya gani da ana karatu ba a son surutu ana son nutsuwa shi kansa surutu yana kasa majalisi kashi biyu kashi na farko shedan na dauka kashi na biyu kuma mutanen da suke so su saurara akan dauke musu hankali muna roƙon za su yi haƙuri duk yaron da aka tabbatar da zai yi surutu ko kuka ko wasa ko fada a tabbata an koma da shi kuma ko da mace tana da yaro yana kuka za ta iya tashi daga cikin jama'a ta koma baya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa asalin mu dace to alhamdulillah a cikin ikon Allah da nasararsa jiya mun tattauna matsaloli da yawa wanda a yau din nan kuma nake so sha Allah ta'ala za mu yi ɗori da ci gaba a kan asalin matsaloli da muka tsaya a wancan satin ko kuma a jiya. mun taɓa abubuwa da yawa da cututtuka da yawa da magunguna da yawa waɗanda ake samun amfanuwansu ko fa'idarsu daga asalin wannan itaciya mai albarka wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta ita ce habbatu sauda shifa'un min kulle da'in illa sam wa sam huwa al a taƙaice muna so ne yau za mu tashi akan madda ta farko wanda ta shafi abu guda biyu za mu tashi akan matsala da aka tattauna akan abin da ya shafi amradin nisa matsaloli na mata da kuma amradul afal da matsaloli na ƙananan yara har kuma mance na gaya muku cewa duk lakcar da za mu yi da ku na kwanakin nan na rubuta shi an fassara shi da harshen da ya fi mana sauƙi a ƙasar nan shine harshen hausa wanda kuma insha Allah ta'ala duk wata magani an faɗi sunanta an kuma yi ƙoƙarin faɗe yadda za a yi amfani da shi kamar yadda waɗannan likitoci na addini malaman addini suka rubuta littafi na biyu da yau za mu tashi a kansa ƙarƙashin fassarar wasu abubuwa da aka yi shine littafin buguya muhtaji fi jarraba min al-ilaj wannan malami Allah maɗaukacin sarki ya saka ma Diktor Dawud da alkhairi da mu haɗa da littafi na biyu littafin babban malami wanda jiya mun tsakuri wani abu daga ciki shine littafin <clears throat> ashek abu ashek marwan ibn abdulmalik az-zuhuri al-andalusi Allah ya saka masa da alkhairi wannan malami <clears throat> ya tattauna duk wata matsala a cikin littafinsa da ya sama littafin suna annishadu wal quwa wa shifa'u fil abziya waɗannan malamai guda biyu sai mu sa malami na uku a ciki shine babban malami domin duk abin da muke akan magani muna ishara da annabi Muhammad sannan manzon Allah kuma baya raba mu baya ba mu fatawa kai tsaye sai ya hada mu da tauhidi za mu sa littafi ta ƙarshe <clears throat> shine littafin babban malami addu'a min kitabi was sunna wa yalihi al min kitabi was sunna babban malami sunansa Sa'id ibn Ali ibn Wahb al-Qatahni Allah ya saka musu alkhairi bisa al'ada irin na ɗan adam duk lokacin da ɗan adam yake cikin lalura bukatarsa da fatansa shine Allah ya warkar da shi wanda a jiya mun yi bayani a takaice dangane da hanyoyin da ake bi wajen samun lafiya da kuma waraka wanda a yau kuma kai tsaye muna fatan insha Allah ta'ala <clears throat> za mu iya bakin kokari mu ga mun taƙaita karatuttukan mu mafi yawan akan abin da ya shafi mata idan muna magana akan amradin nisa 'yan mata sun shiga ciki zaurawa sun shiga ciki kuma hatta ma abin da ya shafi ƙananan yara masu tasowa sun shiga ciki abu na farko za mu fara akan asalin ƙananan yara 'yan mata kafin su kai ko kuma mu fara akan abin da ya shafi amradul afal matsaloli wanda ya shafi ƙananan yara akwai lalurori da yawa da malamai suka yi bincike ƙarƙashin littattafai na sunna suka gane akwai cututtukan da ke addaban ƙananan yara wadda wannan cuta addabar da yake musu ya kai ga cewa har yakan iya sanya ma yaro ya rasa rayuwarsa in ya zo ga karan kwana muna roƙon Allah ya gafarta mana sai dai ƴar uwa karki mance duk lokacin da kika aiki ɗa ko ɗa kan ya balaga yana ƙarami ya faɗi ya bar duniya haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yi bishara ma wannan matan cewa tabbas ɗan nan da izinin Allah zai zamto mai ceto wannan ya yi daidai da wani hadisi na annabi Muhammad ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya kasance yana kuka saboda ya rasa ɗansa annabi ya ce a je a gaishe shi lokacin da aka je gaishe shi sai kalli manzon Allah ya sake fashewa da kuka ya ce ya manzon Allah ɗana kenan guda ɗaya kuma yanzu ya mutu ina zan sa kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za ka yi haƙuri ka koma ga Allah wannan ɗan zai kasance daga cikin yaran da za su yi ceto ranar kiyama ma'ana Allah zai sa ya cece ka ubangiji Allah ya sa ƴaƴayen mu cece mu na biyu kuma 'yar annabi ai ya rasu ta aika aka gaya manzon Allah ya gaya mata kalma mai daɗi wanda ta samu nutsuwa to daga cikin matsalolin da ke addaban yara abubuwa ne kamar haka na lissafo su wanda nake so kowane guda ɗaya mu ɗauki hanya ɗaya bayan ɗaya wajen maganinsa na farko muna so mu yi magana akan abin da ya shafi matsala na kashin haƙorin ƙananan yara shin yaro karami da yake kashin haƙori malaman musulunci suna da mahanga wajen masa rigakafi ko kuma idan ciwon ya faru akwai magunguna da malaman musulunci suka ce za a bashi abin da ya shafi rigakafi malaman musulunci ba su hana ba kuma ba su ja suka ce duk wani rigakafi ya halatta a yi amfani amma matuƙa da sharaɗin rigakafin in bai cin karo da aƙida domin a wajen fatawar malaman sunna ita kanta rigakafi suka ce tana da gurbi a musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su tafi yaƙi lokacin da suka kama hanya da su je sai suka samu garin da za su shiga su yaƙi ana yaƙi a ciki ana fama da wata annoba sai na Umar shine komanda sai sa daga cikin samaruka a tambaya akwai wanda ya taba jin wani fatawa daga Annabi Muhammad dangane da gari in ana fitina ko annoba za a shiga ko ba za a shiga ba sai wani saurayi ya daga hannu ya ce tabbas ya ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan ana wata annoba a gari na ciki kar ya fita na waje kuma kar ya shiga. Nan ya gwada cewa akwai asalin rigakafi a musulunci. Shehu Dan Kodiyo ya yi bayani a cikin littafinsa na bayanin bir'i dangane da abin da ya shafi kurakurai da ƙasar Hausa suka tsinci kansu na rigakafin da za ta iya fidda mutum a musulunci. Shine yaro in yana kashin haƙori sai a samu wasu igiyoyi a kulla a samu tsohuwar da bata iya karanta fatiha ba ta jika wannan igiyar da yawo sai rasa rataya ma yaro wai a matsayin magani na haƙori ko kashin haƙori ko kuma a samu azurfa a ɗaura ma yaro a wuya wannan ma malamai da yawa suka ce ya ci karo da koyarwar annabi muhammad ko kuma ƙasar hausa za a sami asalin kan zabuwa sai a sa shi cikin leda ko a sa shi cikin wata fata ma'ana an masa laya sai a naɗa ma yaro duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da musulunci ya hana amma kai tsaye za mu yi fahimtar cewa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istabaha bi sab'a tamaratin ajwa lam yadurru zalika al-yawma sammun wala sihr duk mutumin da ya wayi gari da dabino ajwa ya ci guda bakwai Allah ya masa alƙawari ta harshen annabi Muhammad zai kare shi daga sammu ko sihiri a tsawon wannan wuni annabi yace in kika kwanta kan gari ya waye cikin dare kika karanta qul huwa falaki nasi kika karanta ayatul Kursiu. annabi yace lan yuzalika shay ba abin da zai sako daga sama ya tuce ki wala yaqrabuka shaytan hatta yusbi ai shaytani aljani ba zai iya kusancin ki cikin dare ya cuce ki ba wannan kafin aljanin ya taba ki kafin wani abu ya sauko manzo Allah sai baki nan muna da rigakafi a musulunci amma sabanin rigakafi da turawa suke matsantawa a yi sai mu duba littattafai na sunna in ya yi muwafaka da sunna babu cin karo ba ha'inci ba munafinci ba annabi manci babu laifi musulmi zai yi amma in akwai shakku na munafinci ko manci annabi ce da ama buka ila ma la buka Allah ya sa mu dace daga cikin abin da ya shafi rigakafi na farko na kashin haƙori na yaro malamai sun yi bayani kamar Diktor Mustapha Mutawalla mai littafi na Abdul Badil ya kulla babi a ƙarƙashin amradul afal matsaloli na yara yake cewa aka samu ƙaramin yaro wanda yake fama da lalura haƙori bai fito ba amma kuma yana fama da matsala suka ce za a yi amfani da abu biyu abu na farko da za a yi an gane ko yace yaro kafin ya fara kashin haƙori ana iya masa rigakafi yace wannan rigakafin ma yana iya taimakawa wajen in yaron ya zo kashin haƙorin ba zai wahalar da shi ba kuma wannan maganin da ake ba ma yaro ya ce ya kasance sur'atul asnan yana sa ƙananan yara saurin fidda haƙori ya ce yusa idu sugar yi sur'atul asnan ya ce yana taimaka ma ƙananan yara wajen ba za su samu wahala na kashi da amai da wahala na haƙori ba ya ce in sun sha ma kuma yana taimaka musu wajen saurin fitan haƙori me yake ayi amfani da shi yace ayi amfani da zaitu burtukal ma ma'ana zaitu burtukal shine asalin da turanci suna ce masa orange oil mana leman zaki da kika sani mansa to sai kika tashi kika shiga cikin Kaduna kasuwar da ake gani dai yafi kowanne shine sai daga cikin kasuwannin cikin garin nan sai kika je kuma kina so ki ma danki rigakafi baki samu man lemo ba akwai wani mafita da suka ce suka ce akwai na farko zaki iya sayan leman zaki in kika sayi lemon zaƙi sai ki asalin wanke shi wankin da zaki masa in kina da zaniga zaniga shine da larabci ake ce masa qal tuffa rashin sa kuma sai ki samu gishiri da ɗan ruwan dume sai ki wanke baya in kika wanke lemo guda ɗaya ya isa sai ki ɗauki wannan leman sai ki samu garin habbatus sauda sai ki zuba sai ki samu zanjabil shine citta sai ki sa sai ki samu kaman asalin roba yanzu kaman yaro karami wanda bai fara haƙori ba daga wata nawa suke fara haƙori ha dinnan ba mai yaro ha yanzu yaro ɗan wata uku zai iya shanya wannan a wuni ha ba zai iya shanyawa ba yaro ɗan wata to yaranku na kaduna ba su shan ruwa kenan wannan fa bai kai lita ba ha to kuna jina to ana buƙatar a ɗauki wannan kaman cikinsa ɗaya kuna ji ba na son surutu ba na son surutu ina magana ko kuma sai an muku masifa sai idan aka samo idan aka samu asalin lemo guda ɗaya sai a samo habbatin sauda cokali guda sai a samo hulba cokali guda na uku kuma sai a samo zanjabil mai ake kira zanjabil shine suka ce citta amma cittar da ake bukata a samu danye sai ki samo kaman cikin roban nan in kika samu kaman cikin roban nan sai ki samo zuma kaman cokali uku in kika samo zuma cokali uku sai ki asalin zuba a cikin tukunya in kika zuba a cikin tukunya kuma ba a so ki amfani da kettle sai ki kawo zuma cokali uku sai ki tafasa in kika tafasa aƙalla suka ce samu nisfu sa'a nisfu sa'a shine rabin awa in ya samu rabin awa idan risho ne ba a so ki bashi wuta ana so ki bada wuta kafif madaidaici wanda asalin zai dinga bugun tukunyan kuma yana asalin kona wannan ruwa ya haɗu da waɗannan magunguna in ice ne kuma suka ce to yaksi insha Allah ta'ala amma likitocin da suke ba da fatawan sarrafa magani suka ce abin da ya fi sauƙi ya fi inganci wajen dafa magani kuma ya fi haɗa magani suka ce a samu tukunya ta ƙasa tare da ice ya fi kowanne mahimmancin haɗa magani kuma ko abinci ne in kika samu wadda ake mata abinci ko take dafa abinci da ice da tukunya za ki ga abincin ko tes nema da ɗanɗano ya fi ubangiji Allah ya sa mu dace to a takaice wannan in kika dafa ma yaran za a tace shi idan aka tace za ki ajiye ana bukata in ɗanki kafin ya fara haƙori kika ga alamomi sun fara zuwa masa kafin ya fara wannan kashin in kina ɗauka kina ba ma yaro yana da tasiri sosai wajen masa rigakafi na kashin haƙori da kuma amai lokacin haƙori da ƙananan laulayi da yara suke yi za ki fara bashi tun daga lokacin da kike fuskantar zai fara shiga cikin wannan matsala har zuwa lokacin suka ce da izinin Allah <clears throat> Allah zai kare shi kuma zai kubutar da shi daga cikin wannan matsala na biyu kuma in aka samu zaitu burtukal wanda yake yusa'idu sughar bi sur'atil asnan ƙaramin yaro ko ƙananan yaran da suke fidda hakori kafin ya fara laulayi da kashin hakori in aka samu asadin man lemo ana bashi yaya za a bashi man leman zaki asali akwai zaitu burtukal man leman zaƙi. akwai kuma asalin zait lemon asalin mai na leman tsami man leman tsami ba a ba mu ƙananan yara manya ne za ku jira ne bayanin yadda mace za ta yi amfani da shi akan abin da ya shafi matsala na mura wanda yake damunta amma ƙananan yara ba a basu sai dai a ɗauki man leman zaƙi a basu yana taimaka ma yara wajen amfani na saurin fitan hakori. yaya ake so ki ba ma yaro suka ce ana so a ba ma yaro so uku a wuni amma ana so a bashi milqa sagira ƙaramin cokali ake so ki bashi amma ana so a haɗa shi ma'al asal tare da zuma yanzu ashe zaki iya daukan maganin oral shi kadai ki ba ma yaron ki kuma ki bashi zuma ashe zaki iya samun maganin shi kadai ki zuba shi a cikin ruwan dumi madaidaici ki zuba zuma ki haɗa ki gauraya ki dinga bashi su uku yana taimaka ma yara sosai da sosai akan saurin fitan haƙori da kuma riga rigakafi kan kashi da kuma amai da laulayi lokacin haƙori abu na gaba suka ce ana amfani da asalin wannan itaciya lokacin da aka ga yaro ya samu matsala matsalar da yaro ya samu shine lokacin da yaro ya tsinci kansa ba a ankara sai aka ga har ya fara amai ba an kara ba ga ya fara kashi har yaro ya fara jigata to daga ciki in amai ya dami yaro a kashin haƙori malamai sun daidaito da abu marwan al-andalusi da diktor mustapha mutawalla suka ce duk girman mutum duk ƙanƙantarsa in amai yana yawan damun mutum ko da mace mai ciki ne in kina so ki dakatar da yawan zuban amai na kankanin yaro ko babba abin da ake bukata shine ana neman qurnub ma'a habbatul baraka a samu asalin kanamfari shine da larabci ake ce masa qurnub asalin habbatul sauda ita ce wasu larabawa suke ce mata habbatul baraka to idan aka samu sai a tafasa shi tare da zuma ana buƙatar ya zama ana ba ma yaro wannan yana taimakawa wajen dakatar ma yaro da asalin matsala na yawan amai in kuma akwai kashi na haƙori za a buƙaci a haɗa habba a haɗa hulba a haɗa da kuma asalin abin da ake kira kanamfari waɗannan ake so a sa zuma a dinga tafasawa ana ba ma yaro yana sha koda kashi da amai na haƙori yana damunsa amma ita mace mai ciki za mu yi magananta sai lokacin da muka zo magana na laulayin masu ciki abu na gaba akan abin da ya shafi matsaloli na ƙananan yara akwai wani kashi da yara suke yi wanda za ka ga yaro in yana kashin har kashin ya kai ga cewa yana yin sa kore ga tsane kuma in an duba kashin za a dinga ganin kamar wani zare-zare a ciki wannan kashi yana addaban ƙananan yara abinda malamai suka daidaitu suka ce ana so a samo zuyutul khamsa ma ma'ana zuyutul khamsa wasu mayuka guda biyar malam yace za a samu na farko hulba hulba tana da tasiri a jikin ƙaramin yaro musamman yaron da yake ƙoƙarin shan nono in ana ba shi hulba tana buɗe masa ciki kuma tana sassauta masa bayan gida dan da kike bashi hulba zai yi wahala a samu yana kwana ɗaya ko kwana biyu yana asalin bai kashi ba kuma in kina ba ma ɗanki hulba za ki ga asalin kashin yaron ki baya wannan kore kuma baya wannan tsami kuma baya wannan zare-zare amma in kina so ki maganin abinda danki ɗanki ke fama da yawan mura da yawan kashi za ki ga kashin ba wai yana gudawa ba ne amma kashin yana yinsa wani lokaci yana kore kuma yana tsami yana damun uwan wani lokaci a sami cikin yaron yana kumbura wani lokaci a same shi da kukan dare domin sun yi bincike suka ce in yaro yana yawan kuka a bayani na amradin alfal suka ce a binciki cikinsa yana damunsa kuma kina gane cikin na damunsa irin bayan gidan da yake yi to idan akwai wannan matsala da ki je ki samo asalin man hulba wannan mayuka malamai suka ce yana da kyau ma ɗanki yana da lafiya bai da lafiya riga rigakafi ne kuma sunansa ma asalin ma'ajimu shifa mana duk matar da take ba ma ɗanta ko da yaron ya kai shekara biyu yana samun kuzari da lafiya kuma ba ƙanƙanin ciwo ko mura zai iya kada shi ba kuma ko da yaron yana sha irin mura da yara suke yana samun mafita da izinin Allah suka ce na farko da a samo zaitu na biyu kuma za a asalin zai na'ana na uku kuma za a samo asalin mai wanda ake ce masa zaitu tum ma ma'ana zaitu shine asalin man tafarnuwa yanzu an samu man hulba an samu man na'ana an samu kuma man tafannuwa na hudu kuma suka ce sai a samu asalin zaitu habbatul baraka man habbatu sauda na biyar suka ce za a iya samun man zaitun ko a samu zaitun idan aka haɗa waɗannan <clears throat> ana buƙatar ki samu ko da ƙaramin kwalba guda ɗaya sai ki samu kuma asalin zuma adadin zuma <clears throat> kar ya wuce 250 mil to ya za ki gane 250 mil suka ce in zai baki wahala sai ki samu cokali wannan cokali da kika sani ki dinga aunawa sai kin auna har guda goma sha tara ko ashirin da biyar sai ki zuba a cikin kofin in kika zuba a cikin kofin sai ki ɗauki waɗannan mayukan sai ki zuba in kuma zai baki wahala ki samo zuma rabin kofi in kika samo zuma rabin kofi sai ki zuba waɗannan magunguna gaba ɗaya a cikin zuma sai ki je ki so kal tufa asalin wanda ake ce masa ma'ukal da hausa amma kal tufa da ake bukata ana so ne ki samo kal tufa asalin wanda ya kasance jam domin farin nan bincike na wasu masana ilimi na likitocin addini suka ce wannan wata chemical ce kawai ake sha to in kika samo wannan kaltufa ja din abin da ake bukata ki shine sai ki samu mulki ɗaya ko uku sai ki zuba shi amfanin kal kaltufa din yana asalin tsinka zuma kuma ya bar daman zuma da mai su haɗu idan kika haɗa domin in kika zuba mai kika zuba zuma zai wuya ya haɗu amma in kika zuba zuma kika zuba ruwa ko da leman tsami kika zuba a cikin zuma za ki ga ya tsinke da wuri to idan kika zuba kika kada sai kuma ki samo garin habba sai ki sa wannan ya zamto ma'ajin. yanzu ke kin hada majum wannan haɗin shine ake ce masa ma'ajumul atfal haka in kin je shaguna a ƙasashen larabawa irin su misra irin saudiya haka da ga ana sayar da shi riyal kaza ko kuma ki ana sai da shi fan kaza na kudin kasar to wannan suka ce duk matan da take yawan ba ma danta mura da laulayin yara da kashin haƙori da kuma asalin matsala na yawan ciwon cikin yara ana samun waraka da izinin Allah abu na uku sai asalin matsala na fitsarin kwanci shin malaman musulunci sun yi bincike a kan fitsarin kwancen yara ko ba su yi ba suka ce an yi fitsarin kwancen yara abubuwa guda uku ake dubawa abu na farko lokacin da yaro yake karami ana duba wace dalili ko lalura take sa shi ɗabi'atar an san ƙananan yara suna fitsarin kwance wannan ba mu da haufi ba mu da ja ba bukatar a ce za a nema musu magani yanzu mutane biyu ake nema musu magani akwai yarinyar da za ta kai budurwa ta kai misalin kimanin shekara goma sha akwai wadda za ta kai ma har a yi aurenta tana fitsarin kwance subhanallah wannan ya zamto lalura akwai yaron da kuma zai dinga fitsari bayan ya yi fitsarin sai a wayi gari a samu ya yi fitsarin ba tare da ransa yana so ba to duk lokacin da yaro yake fitsarin kwance ana bincikan yaron ne in kankani ne ana ba shi hukunci na yaranta amma in yaro ko yarinya ta fara kaiwa ga matsayin budurwa bincike na farko da za a yi shine ki tambayi yarinya musamman ta kai shekara sha nawa tana samun yawan ciwon kai sannan wani lokaci kuma dab da magariba tana samun yawan zafin jiki da zazzabi sannan na uku kuma karabar yarinya ce in ta zo kwanciya takan kasa bacci ta yi ta firgita ko tsorata sannan lokacin da take baccin na mafarki ne a mafarki ne take yin fitsarin ko takan waye gari ne ta ji asalin fitsarin ne zo mata wannan malamai suka ce in kika san wannan sai ki shi hukunci na sharrin shaidani amma in babu wannan canjin ɗabi'a haka kawai fitsarin kwancen take yi to nan suka ce abin da ake yi shine ana samun maganin da ke ɗaura mafitsaran yara wannan maganin kuma ka ce karamar yarinyar da bata fara al'ada ba za ki iya bata ta sha yana wanke mata mara da mahaifa ko da ta girma ba za ta samu tsananin ciwon mara lokacin al'ada ba to mu ɗauki wancan matsala na abin da ya shafi yaron da ke mafarki budurwa ce ko matar aure ko kuma asalin karamin yaro ne ya kai shekara sha ko ya kusan ashirin abinda malam yace za a nemo na farko za a nemo habbatu sauda Dalilinsa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shifa'un min kulli da'in illa sab tabbas manzo Allah ya ce habba ba abin da ba magancewa sai cuta guda biyu mutuwa da tsufa na biyu malam ya ce za a je a nemo asalin garin hulba na uku malam ya ce za a nemo kostul hindi na hudu malam ya ce za a nemo asalin Tamar hindi me ake kira da Tamar hindi shine suka ce asalin tsaniya? wannan tsamiya abinda ake bukata ki samo madaidaici kankani Aƙalla sala ɗaya yayi ɗin ruwan zai kai kofi guda to waɗannan ake so ki sa a cikin ruwa in kin zuba a cikin ruwa kin samo garin habba kin samo garin Kostul hindi sannan kuma gashi kin samo asalin tsamiya ba da a sa hulba a ciki ba garin habbatu sauda da garin Kostul hindi da tsamiya sai kuma a zuba zuma ga wadda ake zargin akwai mafarkayya akwai ciwon kai akwai zurata akwai rashin bacci akwai wayan gari tana baccin sai dai ta ji ta yi fitsari kaman a mafarki wannan aka ce waɗannan abubuwa guda uku za a haɗa sai a kawo tsamiya cikon na hudu sai a kawo cikon na uku sai a kawo zuma cokali uku a sa dalilin su na cewa ai amfani da zuma bisa nassin hadisi ko nassin qur'ani Allah madaukakin sarki yace ita kanta zuma fihi shifa'un linnas tabbas zuma akwai waraka a ciki daga cikin waraka nassin hadisi daga annabi ya tabbatar da zuma tana maganin ciwon ciki idan aka dafa kafin a dafa ana buƙatar ke uwan ko kai baban ana buƙatar asalin ki rukuya ma asalin cikin wannan magani me ake buƙata ki karanta ana buƙatar ki karanta ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi domin waɗannan addu'o'i abinda malamin yake cewa wa hadhihi at-ta'awwizati wad-da'wati wa ruqa yu'alaju biha min as-sihr والعين ومس الجان وجميع الأمراض فإنها رقى جامعة نافعة بإذن ta'ala تعالى tabbas. waɗannan kalmomi da ya shirya a cikin littafinsa tabbas kalmomi ne da ya rubuta su waɗanda suke magani yu'aliju bi hasir suna magani na cutar sihir wal'ain da kambun baka wa masul jan da cuta na shafan aljani wa jami'il amrad da kowane ciwo ko da ciwon kai ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko tuntube ko na naƙuda duk waɗannan addu'o'i da malamin ya kawo yace tabbas suna magani to sai mu ɗauki addu'a daga ciki guda ɗaya tunda yace wa masul jan a cikin waɗannan ruwan yace akwai addu'a da manzon Allah ya bara na maganin cutar aljinin da ya shafi ɗan adam wani addu'a ne kawo mana ya kawo addu'o'i guda uku addu'a na farko cikin ruwan zaki karanta isti'aza da basmala abinda ake kira isti'aza shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda ake kira basmala shine bismillahir rahmanir rahim sai ki karanta fatiha daga farkon ta har ƙarshe na biyu sai ki karanta ayatul kursiyu me dalili na cewa a karanta ayatul kursiyu fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama, cikin hadisi ingantacce shedani ko aljani ba zai iya kusanta mutum ba ashe wadda aljani ko aljana ta kusance shi ko ta kusance ta ashe tabbas in aka karanta masa alqur'ani Allah madaukakin sarki zai rabu da shi ko Allah zai raba shi da shi na uku sai a karanta wannan addu'a اللهم رب الناس أصب البعض واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك لكما أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزكن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وانا أدوى شيء أكي بكاتا كفرن جاء تشكي kin tafasa already dama kin tafasa waɗannan magunguna da kika tafasa ga asalin garin habbatus sauda ga kuma asalin garin kustul hindi ga kuma asalin ga tsamiya quttul da hadisi ya inganta cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na hore ku da ku yi amfani da wannan itaciya tabbas akwai waraka a cikin wannan itaciya wannan in kika tafasa kika karanta waɗannan ayoyi ko waɗannan addu'o'i abin da ake bukata shine yaron da ke fitsarin kwance ko yarinyan sai ki umarce ta da ta je ta yi alwala idan ta yi alwala sai ki dafa ta ku saurari wannan addu'ar da zan gaya muku addu'an tana da matukar mahimmanci game da mata ko namijin da ya kasa bacci ko ɗan da yake yawan firgita cikin dare duk abin da ke damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kika karanta ko ka karanta to Allah yana kawo maka mafita daga abin da yake damunka ubangiji Allah ya mana magani ku ce a'udhu a'udhu bi kalimati lahi bi kalimati lahi tamma من غضبه وإقابه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون wannan addu'a shi ake so ki yawaita karanta ma bayan kin sa shi ya yi alwala sai ki karanta masa bayan kin karanta masa wancan kuma kin yi ruqya sai ki ɗauka ki bashi yi bismillah ya sha suka ce wannan kika tsoro a kai da izinin Allah duk tsarin kwantar da ɗanki yake kai wani malamin mu ma da muka matsa masa tambaya wata yarinya yar ƙasar Somaliya ta matsa da tambaya yace yana rantsuwa da wadda ransa yake hannun sai yace wallahi ko mijinki yake fitsarin kwanta kika bashi zai warke Allah ya warkar da mu ana samu ne ko ba samu ha ana samu ko ba samu amma mu dai aboci ba a samu Allah ya samu dace sai sai magana kuma na fitsarin kwance wanda kuma asalin yaro ne baya fama da waɗannan matsaloli wanda kuma wannan fitsarin kwancen ana so ne a yi control ya zamto rigakafi ko magani a tattare da shi fitsarin kwancen ya dame ki amma malaman musulunci suka ce suna ganin da izinin Allah amfani da waɗannan abubuwan zai taimaka kar ku mance malamai sun kasa maganin musulunci kashi biyu akwai nassi wadda manzon Allah ya faɗa magani ne dole mu amfani rashin amfani da shi kuma kafircewa nassi ne kuma zamu iya shiga wuta Allah ya kare mu daga shirka akwai tajruba binciken wasu malamai bincike shine ni Abdul Wahhab zan iya bincike a matsayina na ɗalibin ilimi almajiri in ce abu kaza da abu kaza zai iya amfani a fuskan cuta a matsayin musulmi yayi amfani bisa amfani da itatuwa na addinin musulunci zai iya yiwa in an yi an ga wani yayi ya warke zai zama tajruba ba lalle kuma a ce kowa zai iya warkar da shi ba to wannan ku gane cewa malaman musulunci ne suka hango in ɗanki na fama da fitsarin kwance ko irki ba tare da tana alaka da wancan shekanun ba abin da ake bukata shine ana so ki samu waɗannan abubuwa guda hudu na farko ki samu garin hulba na biyu ki samu garin habatu sauda na uku kuma ki samu garin qustul hindi na hudu kuma ki samu tsamiya na biyar sai ki kawo zuma sai ki tafasa yanzu an samu bambanci abinda baya cikin wancan shine asalin garin hulba to ita garin hulba tana da tasiri sosai ko da yaron yana da matsala fitsarinsa baya fita ko fitsarin yakan fita ba tare da saninsa ba shine za mu iya ɗauka kamar yoyon fitsari to in kika ɗauki waɗannan kina tafasawa kafin ya kwanta ki bashi ya sha da sati kafin ya karya ki tafasa ki bashi ya sha amma kar a sa hulba ta yawa don tana da ɗaci za ta iya hana sa shi sha wannan yana daga cikin abin da ake samun nasara da izinin Allah ubangiji Allah ya samu dace kai tsaye sai mu tsallaka daga abin da ya shafi matsala na abin da ya shafi mata akwai lalurori da yawa da malaman musulunci suka duba suka hango cewa lallai mata suna daga cikinsu daga cikin matsalolin da yake damun mata ko na farko shine matsalan da ya fi damunsu na farko shine matsala kafin a kai ga mata masu ciki akwai abin da ya fi damun mata shine matsala na asalin abin da ya shafi infection infection shine mace ta wayi gari wani lokaci tana samun kwararan wani ruwa mai kama da koko ko kwararan wani ruwa mai kama da madara daga al'aurata yana sababar mata da abu guda uku ya sababar mata na farko da ƙaiƙayi ya sababar mata na biyu da kuma asalin matsala zai sababar mata da ƙaiƙayi bayan ya sababar mata da ƙaiƙayi kuma zai iya sababar mata ɗauko shi ba bayan ya sababar mata da ƙaiƙayi kuma zai dinga sababar mata da duk lokacin da mijinta ya kusance ta tana jin zafi bayan nan kuma zai sababar mata da asalin duk lokacin da ta wayi gari wajen zai dinga faffashewa yana tsatsagewa kai wata ma suka ce wannan abin zai hana ta sukunin zama a cikin mutane sai ta dinga zama tana jin kyankyanin kanta to wannan in har mace tana fama da shi abu biyu ake dubawa ko abu uku na farko idan matar aure ce a bincike ta shin bata je ta sha irin maganin da suke sha na mata ta cusa a jikinta ko ta sha ba na biyu idan babu wannan kuma a bincike ta bata yi family planning ba domin family planning yana da hatsari sosai family planning yakan iya jirkita miki mahaifa kuma ya jirkita miki al'aura jirkita mahaifa na farko shine zai iya sababar miki da yawan zuban jini ba tare da lokacin da ya dace ba na biyu kuma zai iya toshe miki ya hana zuwan jinin kuma ya dinga hura ki yana kumbura ki na uku kuma yana daga cikin illarsa mafi girma shine zaki waye gari kina bushewa kamar mai cutar kanjamau wanda duk da su likitocin zaka samu cewa suna cewa ayi kuma wasu ba sa yi a taƙaice a matsayin ki ta mata musulma laifin menene Allah madaukakin sarki ya miki laifin me sunnar manza Allah ta miki da har kike ganin cewa ba kya bukatar ki aure ki aihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa in yi alfahari da ku ranar alkiyama abinda malamai suka bude kofa za a iya planin dalili guda biyu dalili na farko wata lalurar da ta sanya in ta sake samun ciki za a iya rasa rayuwarta wannan ana bukatar a dakatar da aihuwan ta hanyar da ya dace wadda bai saba ma shari'a ba dalili na biyu ta aiki da dan nan nata bai wuce wata uku ko wata hudu ba sai kuma ake tunanin wani ciki ya shigo wannan cikin da ya shigo kuma ana tunanin cewa a likitance a zamanance zai iya cutar da wannan dan da yake raye shi wanda yake ciki sai malamai suke ganin cewa to akwai zaɓi guda biyu in tana da irin wannan matsala za a iya samun wani hanya wadda bai saba ma shari'ar musulunci ba a dakatar da cikin nan mun samu dalili guda biyu wadda zai iya halattawa a zamanance a planning amma duk wanda ya ce zai kayyade iyali dan kar yara su masa yawa bayi da kuɗin makaranta ba zai iya tarbiyyar su ba wannan ya ci karo da aƙidan annabi kuma wannan zai mutu bai da imani misqala zarratin Allah kiyaye a gurguje bayan Allah yana daga cikin abinda malamai suke gani in ta tsinci kanta cikin wannan zubar ruwan zubar ruwan in yana sababar mata da ƙuraje zubar ruwan akwai zubar ruwan da haka kawai bayan al'ada ne ruwan yake zuwa yana zuwa kamar koko wani lokacin kuma yana canza al'adan ta zamto yana fita kamar hanta hanta wani lokacin kuma babu al'ada ba komai za ta waye gari tana fitar da wannan ruwan wata ruwan ma za ta ji har yana wari a tattare da ita wata kuma za ta ga tana fitar da ruwan mai yauki shine suke ce masa ma'ul abyad wannan abin da suka ce za ta yi amfani da shi ku saurara duk gyambo ko kaikayi ko da yana fashewa ko da kuraje suka ce in kika haɗa waɗannan abubuwa da izinin Allah kika yi amfani da shi zai kashe shi kuma zai magance wannan kurajen zai kashe wannan kaikayin kuma da izinin Allah wanda yake ciki kuma sai a gaya miki abin da za ki sha ƙaiƙayi ko fashewa ko tsagewa ko fitan ƙuraje wanda yake sanya mata ƙaiƙayi ba za ta iya zama na minti biyu ko uku ba hannunta na cikin zaninta ko yana cikin siket ɗinta ku saurari abin da ya kamata ta yi na farko suka ce za ta je ta samo asalin zanjabil shine citta na biyu kuma za ta je ta samo asalin ƙurnuf shine kanamfari na uku kuma za ta je ta samo asalin misk miskin nan da za ta samu ta samu kowanne a ciki ko ta samu miskin surati irin matan da suke zuwa Saudiya za ku ganshi ana kawo shi kaman koko wannan miski yana da mahimmanci sosai da sosai malamai da yawa sun ba da fa'idar da yake da shi in mace tana yawan amfani da shi za mu ji bayanin da ake amma yanzu ina so ni magana akan infection da fitan wannan ruwa mahanga ta likitocin addini kuma karkashin malaman sunna waɗanda suka jarraba wasu mata kuma suka samu nasara za ta samo citta za ta samo kanamfari za ta samo garin hulba za ta samo garin kustul hindi zan sake maimaitawa za ta samo kanamfari za ta samo citta an samu guda nawa za ta samo garin hulba an samu za ta samo garin habba za ta samo garin kustul hindi nawa wannan akalla za ta samu ta same shi kaman kowanne ya zama cokali guda idan kowanne ya zama kaman cokali guda amma citta an ta samu guda ɗaya citta ana buƙatar ki amfani da ɗanya ba busassa ba idan kika tafasa shi ana buƙatar ya kai minti talatin sai ki raba ruwan biyu guda ɗaya sai ki ɗauka sai ki zuba a cikin flask ɗinki wanda kika zuba a cikin flask ɗin nan ana buƙatar ki so kal tuffa ki zuba a ciki wancan kuma da baki sanya ba baki ware shi kin sa masa kaltufa ba ana buƙatan zaki samo miski sai ki zuba miskin a ciki sai ki ɗauke shi a matsayin ki shiga ciki ki zauna kamar minti biyar ko minti goma da ɗumi bayan kin fito kuma sai ki ɗauki wannan miskin sai ki sa a cikin auduga sai ki sa a jikinki wancan wanda kika tafasa kuma kika sa kaltufa shi kuma ana buƙatan ki dinga sha sababin da yake haifar da fitan wannan ruwan daga marinki ko daga mahaifanki shine zai warkar da shi da izinin Allah wannan kaikayi da kuraje da fashewar da kike samu na bakin al'auranki kuma wannan abin da kika shiga ciki kika sauna a ciki shi zai kona shi ya magance shi kuma miskin da kika sa raunin da kika samu ta ciki ko lalurar da ya bayyana wannan ruwan ya haifar shi kuma shine zai magance shi ubangiji Allah ya samu dace to sai kuma wanda ta kasance ita kuma tana fama da tsananin ciwon mara ne lokacin da take al'ada al'adan kwata-kwata ma ya daina zuwa mata amma kuma duk lokacin da al'adan ya zo tana ciwo wannan abin da ake bukata ta yi amfani da shi suka ce za ta je ta samu waɗannan abubuwan ne kamar haka na farko za ta je ta samu asalin zanjazil shine citta na uku kuma za ta je ta samu kurnu shine kanamfari na hudu za ta samu kustul hindi shine garin sanya waɗannan abu guda uku ake bukata za ta sa a wuta ta tafasa ta dinga sa kaltufa tana sha duk matsalar da ke damunta a mara Allah zai warkar da ita kuma jinin zai fita in kuma tana da hali za ta iya ɗawainiya na wannan za ta samo albasa za ta samo citta bayan ta samo albasa ta samo citta za ta samo gari ko kuma za ta samo asalin albasa za ta samo tafannuwa za ta kuma samo waken soya waken soyan nan ana so ne ta sarrafa shi yadda kuke cire madara ko kuma ruwan da yake ciki domin ana so ki amfani da waken soyan ne kamar yadda ake salala domin suka ce za a yi amfani da shi kamisilil balila balila kuma a hausar mu za mu iya ɗaukansa zai iya ɗaukan fassara ta kunu zai iya ɗaukan fassara ta salala tunda salala yana ɗibi da kunu ko bai ɗibi da kunu to a taƙaice wajen dafa shi ake magana sai ta samo asalin garin kustul hindi ta samo tafannuwa sai ta samo kuma albasa sai ta samo kuma zanjabil citta kenan sai ta samo kuma kanamfari sai ta hada su waje daya sai ta tafasa tare da habba ta tafasa shi kafin ta fara al'ada ake bukatar ta dinga sha duk jinin da ya toshe illa lura ce ba aljini ya hana shi zuwa ba ko da toshewar yana alaka da bakin tub na mahaifarta suka ce tafasa wannan ta dinga sha ko da budurwa ko matan aure ina taimakawa da izinin Allah ubangiji Allah ya sa mu dace abu na biyu dangane da matsala na abin da ya shafi lalura na mata akan samu wata mace wani lokaci tana fama da matsala na cutar gashi cutar gashi ana bashi fatawa guda biyu wani lokaci mace in tana da kwarkwata ana samun gashin tewayi gari yana zubewa kuma yana haifar mata da lalura haka ne ko yanzu ba a kwarkwata to a tsallake a kina yi ne a faɗa sai to a yi shiru idan mace tana fama da ƙwarƙwata ko ƙananan yara suna fama da ƙwarƙwata abin da ake so ki samu shine ana so ki samu kaman garin habbatus sauda garin habbatus sauda din nan ana so ki samu kaman cokali ɗaya, sai ki samu kuma asalin kaltufa ki samu kaman asalin murfinsa guda shida za ki zuba ne ki ajiye shi misali za ki sa shi ya kwana ana so ya jika ne idan aka sa shi ya kwana sai ki zuba masa ruwan ɗumi in kina zuba masa ruwan ɗumi kina wanke kan yaro wannan yana magani na ƙwarƙwata hatta da cuta ta macero wanda yake kan yaro yana magani da izinin Allah Allah ya sa mu dace to sai matsaloli na masu ciki idan mace tana da ciki malaman musulunci sun ba ta shawarwari guda uku akwai hanyar da zaki tun kafin ki samu cikin ki rigakafi rigakafi na farko shine dan naki rigakafin ke kadai ba zaki ba sai kun haɗu ke da mijinki wannan rigakafi da zaki shine Allah zai taimake ki dan za a same shi da cikakken lafiya tun daga ciki har zuwa duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya masa alƙawari ma dan da kika haifa babu wata cuta ko shedanin da zai shafe shi wannan rigakafin miji ake bukata yi rigakafi ta biyu kuma malamai suna da mahanga ta fuska biyu suka ce suna fahimtar cewa akwai wasu abubuwa wanda za su iya tsora mata a kai su yi amfani da shi wajen zai taimaka musu wajen sauƙaƙe musu wahala na laulayin sabon ciki har zuwa wata shida suka ce kuma yana taimakawa wajen taimaka ma ɗan da yake ciki wajen samun isasshen lafiya abu na uku kuma suka ce idan ta zo aihuwa wahalar da suke sha na naƙuda akwai addu'a kai tsaye da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce da izinin Allah za ta samu sauki wahalar da za ta sha a lokacin fitan ɗan bai wuce zara gashi a cikin gari ba kuma in ta mutu da wannan kalma ana ana tunanin insha Allah ta mutu yar aljanna Allah ya samu cika da imani na farko shine rigakafi na farko game da yaro wanda zai zo duniya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan namijin da zai kusanci iyalinsa ana bukatar ya ce bismillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitanu ma razaqtana ya Allah ina roƙonka ka nisantar da ni da iyalina da abin da zaka azarta ma ko ya daga la'anar